nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na ko kun san daga nan sai shirin ya harshen Farisanci. Akwai shirin nan na amsoshin aƙida da kuma shirin mata a cikin al'umma. har ma da shirin nan na muryar masu saurare wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci to amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ya ce dole ne amurka ta tabbatar da cewa da gaske take yi a batun tattaunawa wani ɗan jarida a yankin zirin gaza ya yi shahada bayan da isra'ila ta kona shi da ransa saudiya ta bayar da wa'adin ficewar dukkanin masu gudanar da aikin umara daga cikin kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Shugaban kasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya ce kasarsa ta yi imanin tattaunawa, amma kuma ba ƙarƙashin wulakanci da ƙasƙanci ba. Ya jaddada cewa Iran ba ta neman yaƙi da wata ƙasa ko ta yadda zaune tsaye, ko kuma mallakar makaman nukiliya yana mai kira ga ƙasashen duniya da su amince da hakan. Pezeshkian ya bayyana hakan ne a yammacin Lahadin ta gabata, yayin wata ganawa da wakilan jam'in siyasa da manyan kungiyoyi a kasar ta iran inda ya tattauna batutuwa waɗanda suka shafi sauye-sauye na harkokin mulki da kuma batutuwa waɗanda suke da alaƙa da siyasa sannan kuma da irin abubuwan da ake fuskanta ta ɓangaren ƙalubale na tattalin arziki da kuma zamantakewa da yake magana game da ƙalubale na gudanar da harkokin mulki shugaba pezeshkian ya bayyana cewa ba za a iya cimma gyara ta hanyoyi da ake gudanar da ayyuka waɗanda suka shafi dakile wasu daga cikin ma'aikata ko jami'ai ba ya ce canza ɗaiɗaikun mutane ba zai yi tasiri ba domin kowa sauyin ɗabi'u na hukumomi lokaci ne yake bukata mai tsawo wanda kuma ta hanyar hakan ne za a iya samun sauyi da ake bukata dangane da batutuwa waɗanda suka shafi zamantakewa kuwa bizashkani ya da cewa ba za a iya magance rikice-rikice ta hanyar bayar da umarni kaɗai ba yana mai bayanin cewa gwamnati tana da shirye-shirye domin magance matsaloli waɗanda suka hada da ƙarancin makarantu tsadar rayuwa rashin aikin yi da kuma rashin daidaito na tattalin arziki amma hakan bai takaitu ga samar da shirye-shirye kawai ba yana buƙatar aiki ne dangane da manufofin ƙetare na ƙasar iran yayin da cewa iran ɗin ta tattauna da dukkanin shugabannin ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya a lokacin da ake gudanar da bukukuwan sallah ƙarama inda ya jaddada cewa dangantaka wadda ke tsakanin kasashen iran da sauran kasashen kin gabas ta tsakiya dangantaka ce wadda take inganta amma kuma ya kara da cewa tattaunawa da amurka wani abu ne daban yana mai bayanin cewa a lokacin da washington ta matsa lamba kuma take ci gaba da yin barazana ta yaya za a gudanar da shawarwari da ita shugaban na iran ya nuna cewa matsayin ƙasarsa dangane da harkokin nukiliya batu ne wanda yake sananne domin kuwa iran tana gudanar da aikanta a makamashin nukiliya ta fuskar da mana sannan kuma ya bayyana cewa batutuwa ne waɗanda suke da alaƙa da siyasa yadda ake ƙoƙarin mai da shirin iran ɗin ya zama wani abin tattaunawa a kansa sannan kuma ya ce makamashin nukiliya na ƙasar iran ana amfani da shi ne domin aika na farar hula gwamnatin ƙasar saudiya ta ayyana ranar ɗaya ga watan zilƙada wadda ta zo daidai da ranar 29 ga watan Afrilu a matsayin ranar ƙarshe ga dukkanin baƙi waɗanda suke cikin ƙasar waɗanda suka shigo da zumarin aikin umara da sufice daga ƙasar. Sanarwar da ma'aikatar aikin haji da umara da ƙasar Saudiya ta fitar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin fara gudanar da shirye-shirye na aikin hajin bana. A cikin wata sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce ranar goma sha biyar ga watan Shawwal wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Afrilu ita ce ranar ƙarshe da masu shiga kasar saudiya din domin aikin umara za su daina shiga cikin kasar har sai bayan kammala aikin haji ma'aikatar kuma ta jaddada cewa duk wanda aka samu ya ci gaba da zama a cikin kasar a ya wuce lokacin da aka kayyade to ku shaka babu ya saba wa ka'ida mahukuntan kasar saudiya din sun buƙaci mutane da kamfanoni waɗanda suke shirya zuwa aikin umara da suke yi waɗannan ka'idoji an kuma gargaɗi cewa duk wani jinkiri na barin ƙasar wato zai iya fuskantar doka wadda ta shafi irin dokokin da ake ɗauka ga wanda ya karya irin wannan ka'ida. To jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zumku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. An gudanar da zanga-zanga ta adawa da gwamnatin shugaba Tinubu wadda ta barke a wasu manyan birane na tarayyar Najeriya wanda suka hada da Abuja da Lagos da kuma Port Zanga-zangar wadda wata kungiya ta gwagwarmaya wadda ake kira da Take It Black ta shirya tana gudana ne domin nuna gargaɗi ga 'yan sanda a kan wato wasu dokoki waɗanda aka bayyana sannan kuma abuja birnin tare najeriya ɗin fitaccen ɗan gwagwarmayar nan omoyele sowore da kuma lauyan nan mai kare haƙƙin bal'adama deji adeyanju su ne suka jagoranci wannan zanga-zanga duk da yunkurin da 'yan sanda suka yi na hana zanga-zangar an kuma hangi masu zanga-zangar ɗauke da kwalaye da allana suna masu ɗauke da tutuna akan wasu wato tutoci akan wasu tituna cikin yankuna da suke kan hanyar ikeja a cikin babban birnin jihar lagos a jihar bas kuma masu zanga-zangar sun yi dandazo ne a wasu sassa na birnin inda kuma suka ta rera taken kin amincewa da matakan da gwamnati take ɗauka kan wasu dokoki da suka ce ba su amince ba ƙungiyar take black tana cewa babu gudu babu ja da baya domin nuna adawa da dokar ta ɓaci wadda aka sanya a jihar Rivers da kuma abin da ta kira cin zarafin bil'adama da kuma amfani da dokar ta'addanci na yanar gizo wanda ta ce ana aiwatar da hakan ne ba bisa ka'ida ba wanda yana zuwa ne yanda rundunar 'yan sanda ta taron najeriya ta gargaɗi masu shirin wannan zanga-zanga tun daga ranar lahadi wato ranar bakwai ga watan afrilu a faɗin taron najeriya da su guji ɗaukar wasu matakai waɗanda suka saba wa doka rundunar 'yan sandan ta najeriya ta ce zanga-zangar tana zuwa ne a lokacin da bai dace ba domin kowa ƙasar tana buƙatar kwanciyar hankali da kuma ɗaukar matakai domin tabbatar da tsaro da kuma taimakawa al'ummar ƙasar wajen ci gaban su wata sanarwa wadda jami'in hulɗar jama'a na rundunar 'yan sandan najeriya ɗin ya sanar ta bayyana cewa rundunar ba ta adawa da 'yancin 'yan najeriya babban abin da take bukata dai shine a kiyaye doka da kuma gudanar da gangami daidai da yadda kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya ya tanada a safiyar litinin ta gabata ce aka kashe wani dan jarida palestine a wani tashin bam wani hari da isra'ila ta kai a yankin zirin gaza wanda ya yi sanadiyar shahadar 'yan jarida bayanai sun tabbatar da cewa dai isra'ila ta kai harin ne akan wani tanti na 'yan jarida da ake bance a khan yunus a arewacin zirin gaza wanda kuma da dama daga cikinsu suka yi shahada wasu kuma suka samu munanan raunuka an bayyana cewa dai ahmad mansur ya yi shahada ne bayan da ya samu munanan raunuka a jiya sannan kuma a yau da safe ya yi shahada a asibitin da ake kula da lafiyarsa to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a kira su ma domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da zanga-zanga masu yawa wa'anda aka gudanar a kasashen larabawa a daidai lokacin da hamdukar isra'ila take ƙara tsananta kisan kiyashi a yankin zirin gaza wanda ni tahir amin zan karanta madalla a daidai lokacin da sojojin hamdukar isra'ila suke ƙara yawan hare-haren da suke kai wa falastinawa a gaza da kuma yadda suke ƙara kisan kiyashi a yankin an gudanar da zanga-zanga a kasashen larabawa da dama a ranar litinin inda mutane a birnin damascus babban birnin kasar syria suka fito kan tituna da kuma birane da dama a kasar suke allah wadai da hamshiksar isra'ila a karin ɗauke rayukan falastinawa da take yi a gaza kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto masu zanga-zanga a birnin damascus suna allah wadai da isra'ila kan shahidai ne muna kuma goyon bayan gwagwarmayan falasinawa a gaza da sauran yankuna a yankin yamma da kogin jordan da wasu wurare a kasar falasinu sai kuma birnin hama na ƙasar ta siriya inda ɗaliban jami'ar birnin suka fito zanga-zanga suna alawari da isra'ila da kuma goyon baya ga gwagwarman da falasɗina suke yi a gaza sai kuma kasar morocco inda ɗaliban ƙananan makarantu da kuma ɗaliban jami'o'i da manya-manyan makarantun ƙasar suka fito gangami a birnin rabat da wasu garuruwa da dama a cikin ƙasar suke allah wadai da sojojin isra'ila wa'anda suke kisan kiyashi a gaza suna kuma goyon bayan falastinawa a gwagwarmayar da suke yi don samun 'yancin ƙasarsu wacce aka mamaye sai kuma kasar jordan inda ɗaliban jami'o'i a birnin amman suka gudanar da gangami a cikin jami'ar amman babban birnin kasar suke kuma allah wadai da kisan kiyashin da sojojin yahudawan isra'ila suke yi a gaza sannan sun nuna goyon bayan su ga al'ummar falasɗinu kafafin yada labarai a kasar jordan sun ba da labarin cewa ɗaliban jami'ar amman sun yi tir da kisan falasɗinawa a gaza suna kuma kira ga kasashen larabawa da kasashen musulmi da kuma duk wani mai yanci a duniya da ya tashi ya taimaka don kubutar da falasinawa daga halin da suke ciki sai kuma birnin ramallah na kasar falasinu da aka mamaye masu zanga-zanga a birnin suna rera takin girmama shahid muhammad daif babban kwamandan dakarun izuddin kassam reshen sojoji na kungiyar hamas wanda sojojin hamdu kasar isra'ila suka kai shi ga shahada a cikin 'yan watannin da suka gabata sannan a arewacin kasar lebanon kuma mutane a birnin tarablus ko tripoli sun fito zanga-zangar yin allah wadai da yahudawan sahayoniya da kuma kisan kiyashin da suke yi a gaza a birnin tunis na kasar tunisia ma ɗaliban jami'o'i a kasar sun fito kan tituna a birnin tunis suna allah wadai da kasar isra'ila da kuma laifukan yakin da take aikatawa a kasar falasɗinu da ta mamaye labaran sun bayyana cewa a garin susa da kuma safak na ƙasar ta tunisia mutane da dama sun fito kan tituna inda suke allah wadai da yahudawan sahiyoniya masana da dama dai suna ganin mafi yawan mutane a kasashen larabawa ba sa ƙaunar yahudawan sahiyoniya amma wasu daga cikin shugabanninsu ne suke tare da yahudawan har ma wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin samar da hulɗar jakadanci da hamfi ƙasar isra'ila tare da tursa a sawan gwamnatin ƙasar amurka to masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 8 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan shawwal na shekara 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan afrilun shekara ta 1980 gwamnatin ba ta kasar iraki ta yi sanadin shahadar Aitullah Said Muhammad Bakir Sadar tare da uwarsa Sayyida Bintul Huda ayatollah shahidu sadar ya fara karatun qur'ani mai tsarki da sauran ilmomi na addinin musulunci tun yana karami har ya kai ga mataki na ishtihadi tun yana da kurucinsa inda shiga sahun manya-manyan malamai a makarantar hausa ta birnin najab ta yadda kasance ɗaya daga cikin manyan malaman ilimin fiqihu da usul wanda ko da yaushe ake koma zuwa gare su domin karɓar hukunce-hukunce na addinin musulunci wannan malami mai ilimi da basira ta hanyar gabatar da ingantacciyar hanya ta samun ilimin musulunci mai tsafta matasa da dama a kasar iraki sun amfana da iliminsa sannan kuma ya kawar da tunani na mazhabobin jari hujja na gabas da kuma yamma sannan kuma ta hanyar bayyana sahihiyar fahimtar musulunci da ilimi ya kawo sabon sauyi na tunani wanda ya kai al'ummar kasar iraki zuwa ga wani sabon mataki ayatollah shahidu sadar ya zama shugaban ilimi da siyasa na al'ummar iraki a cikin kankanin lokaci bayan lokaci ne gwamnatin iraki ƙarƙashin jagorancin saddam hussein ta ga cewa ayatollah baki sadar ayyukansa suna ƙara tasiri da kuma bunƙasa akan haka ta kama shi tare da yar uwarsa sai da bintul huda kuma da irin zanga-zangar da malamai da al'ummar musulmi a kasar iraki suka yi gwamnatin ba'as sai da ta kai su ga yin shahada ayatollah shahidu sadar yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka shaku da marigayi imam khomeini da kuma tunani da manufofinsa kuma bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran a yaushe yana bayyana gamsuwarsa da tunani da tafarkin juyin juhali ta hanyar wasiƙu da kuma rubuce rubucen sa wannan fitaccen malami ya bar rubuce-rubuce masu kima a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci da kuma ilmomi na zamani waɗanda a cikin su ya fayyace matsayar addini da mahangarsa a kansu kamar ilimin falsafa tattalin arziki da kuma siyasa bayan kashe aitullah sadar masana da dama a duniya sun nuna takaici matuƙa kan wannan ɗanyen aiki da saddam hussein ya aikata inda hatta wasu cibiyoyi a ƙasar india da kuma ƙasashe irin su birtaniya da sun fitar da bayanai daban-daban wanda suke bayyana baki sadar a matsayin babban malami kuma rashin sa a matsayin babban shiri ga harkar ilimi a duniya kuma babba asara ga dukkanin musulmi saboda sararsa wani babban jigo daga cikin mutane wanda ba kasafai ake samun irin sa a duniya ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan afrilun shekara ta 2013 margaret thatcher tsohuwar firaminista kuma shugabar jam'iyyar labour ta birtaniya ta rasu thatcher ta zama shugabar jam'iyyar labour a shekara ta 1975 sannan kuma ta zama firaminista a birtaniya a shekara ta 1979 ta rike waɗannan mukamai guda biyu har zuwa shekara ta 1990 margaret thatcher ta shahara da shirin ta na sayar da kaddarorin gwamnati ga kamfanoni masu zaman kansu ta rasu a ranar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2013 sanadiyar bugun kwakwalwa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2004 aka rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin Darfur na kasar Sudan domin gudanar da ayyuka na jin kai tsakanin manyan ƙungiyoyi na 'yan tawaye na yankin waɗanda suka hada da Justice and Equality Movement ko kuma JEM a takaice su kuma sudan liberation movement army da kuma bangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi gami da ƙungiyar tarayyar afirka ƙungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma ƙungiyar janjaweed wadda gwamnatin albashir take marawa baya da sun ki sanya hannu akan wannan yarjejeniya akan haka suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma da ƙarshe dai ƙungiyar tarayyar afirka tare da taimako majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido a kan dakatar da buɗe wuta a yankin darfur wanda kuma an kira wannan kwamiti da sunan ceasefire commission wanda kuma yake bayar da rahotanni akan waɗanda suka saba wa shirin domin ladabtar da su masu saurare kwakwan san cewa shekaru 200 suka gabata a rana irin ta yau wahabiyawa suka lalata makabartar baki a bayan sun mame birnin makka mai alfarma wahabiyawa karkashin jagorancin abdulaziz bin sa'ud suka koma madina bayan sun mamaye garin tare da yi masa ƙawanya da ƙarshe dai sun shiga cikin birnin madina kuma sun kori wakilai na dollar usmaniya sannan kuma suka rugurguza kaburka na cikin baki'a waɗanda suka hada da kabarin ibrahim dan manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma kaburka na iyalan gidan manzan allah da hakan ya hada da kabarin ammin manzan allah sayyidina abbas sai kuma kabarin abdullahi bin muttalib mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma da kabarin ismail dan imam sadiq alaihi salam da sauran kaburka da dama amma wannan ba shine karo na farko wanda suka kai wa madina hari ba shekara ta 1221 bayan hijira sun sake kai irin wannan hari da kuma mamaya a birnin madina bayan sun kama madina sai suka ci gaba da wawushe kayayyaki masu alfarma da kima haramin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da rusawa da kuma wawushe dukkanin abubuwan da suke cikin makabartar baki'a. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه مساراری السلام علیکم barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 111 Za ku ji cewa a cikin wannan shiri Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun je wasu daga cikin wurare inda suka ga daga cikin abubuwa na sana'o'in hannu da ake a Iran musamman a wata babbar kasuwa da ke da wani masallaci wanda mutane ke taruwa suna gudanar da ayyukan ibada daga cikin muhimman abubuwa da suka birge Muhammad hadda yanayin aiki da aka yi da katakai da kuma aika na sassaƙa waɗanda suke muhimman aika ne na fasaha a iran sai a kasance tare da mu domin jin yadda ta kai a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomi da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. مسجد بازار مسلچن کاسوا هنر fasaha منبت sassaƙa معرق کپنتنچی من آشنا شدم نی نسامو مسنیا صنایع دستی sana'o'in hannu. To Na katako. Onha hastand. Su, su ne suke. Besiyar. Da yawa. Zarif. Mai kyawun kira. Ziba. Mai kyau. Durust Haka ne. ولی اما ظریفتر پی کون کیرا ما داریم مو منادا اسم سونا خاتمکاری ایوکن کتا نه مسمم هنرمند مای پساها ایرانی na Iran. Tub. Katako. Tubha. Katakai. Kutak. Karami. Chandzel'i. Mai kusuroyi. U mi chasbonad. Shi yana haɗawa. Misle. کمر مثلث مثلثی کنار هم گفن جونه آنها قرار می گیرند سو سنا همه دوکا سطح بربیشی آنها می پوشانند su suna sakawa. Ce jahai waɗanne wurare? On bekar mirawad. Ake yin amfani da shi. Sandokce. Ƙaramin akwati. Ƙalamdon. Wurin sa alƙalami. Cheese haye digar. وسو بوا ندبن ساختمان گینی مجلس مجلسه ملی تکسه پوشیده از للبدا واقعا حقیقه اینطور نیست؟ با هکنه با؟ او است شی شینه او باید باشد شی دول نه کسان شی زمنان تاره ده هکا سالن ɗakin gudanar da taruka. Bana. Gini. Divar. Bango. سقف روپی سایر سورا وسایل کایکی To madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a masallacin kasuwa inda ya wa idansa ayyuka na fasaha da aka yi amfani da su a ginin masallacin. Ga dai tattaunawar a cikin harshen Farisanci. دیروز dar masjid bazar با هنرهای منبت و معرق آشنا شدم. منبت و معرق از صنایع دستی چوبی ایران هستند. آنها بسیار ظریف و زیبا هستند. درست است. ولی از منبت و معرق هنر ظریفتری هم داریم. اسم این هنر چیست؟ هنر خاتمکاری در این هنر هنرمند ایرانی چوبهای بسیار کوچک و چند زلی را به هم می چسباند مثل معرق؟ نه در خاتمکاری مسلس بسیار کوچک کنار هم قرار می گیرند و همه سطح کار را می پوشانند. این هنر ظریف در چه جاهایی به کار می رود؟ در صندوقچه ها، قلمدان ها و چیزهای دیگر ساختمان مجلس ملی ایران پوشیده از خاتمکاری است واقعا این ساختمان باید بزرگ باشد اینطور نیست؟ بله ضمنا در سالن این بنا خاتمکاری دیوارها سقف و سایر وسایل زیبا است. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id yanzu kuma sai a ƙara sauranta tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. در مسجد بازار با هنرهای منبت و معرق آشنا شدم. اجیا ا masallacin kasuwa na samu masaniya kan fasahohin ayyukan sassaƙa da kafintanci. منبت و معرق از صنایع دستی چوبی ایران هستند. سسقه da kafintanci na daga cikin ayyukan hannu na katako a Iran. آنها بسیار ظریف و زیبا هستند. سو سنا د کیاو د کوما کیاون کیرا. درست است. ولی از منبت و معرق هنر ظریفتری هم داریم. هکنی. اما منا د وتا فساهر ما da ta که او a kan ayyukan sassaƙa da ma اسم این هنر چیست؟ مننه سونن ونن هنر خاتمکاری در این هنر هنرمند ایرانی چوبهای بسیار کوچک و چند زلعی را به هم می چسباند fasahar aikan katako ta musamman a cikin wannan fasaha masu fasahar iraniyawa suna haɗa ƙananan katakai da yawa masu kusurwoyi misli معرق Kamar kafintanci? Na: در خاتمکاری مسلس های بسیار کوچک کنار هم قرار می گیرند و همه سطح کار را می پوشانند. a'a a cikin wannan aikin fasaha masallasai ƙanana ne sosai ake sa su a gefen juna suna rufe dukkanin aikan katako da aka yi این هنر ظریف در چه جاهایی به کار می رود؟ wannan fasaha mai kyawun ƙira a ina ake yin aiki da ita? در صندوقچه ها، قلمدان ها و چیزهای دیگر ساختمان مجلس ملی ایران پوشیده از خاتمکاری است. a ƙananan akwatuna wuraren saka alƙalumma da wasu abubuwa daban ginin majalisar ƙasa a iran للبه که در ایکن ونن واقعا این ساختمان باید بزرگ باشد اینطور نیست haka ne dole ne ginin ya zama babba ba بله ضمنا در سالن این بنا خاتمکاری دیوارها سقف و سایر وسایل زیبا tare da haka a babban ɗakin taruka na wannan gini ayyukan wannan fasaha akwai su akan mangaye rufi da sauran kayayyaki yana da kyau. To madalla jama'a masu ware an daji da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id dangane da mahimman aika na sana'ar hannu da ya gani a Iran waɗanda suka ja hankalinsa musamman ma waɗanda ake a masallatai domin kawata su da kuma wannan ɗaya ne da cikin masallatai da suka jima a birnin Isfahan na jamhuriyar musulunci ta Iran. Idan Allah ya mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawar a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu musamman malama julai gami da malama kudusiyan ne a abdullahi salihu kutsuna ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya game da yanayin zafi da aka shiga ta yadda mutum zai kare kansa daga zafin da ma wasu tutuka da yanayin zafin kan zuwa da su. da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. a gaida likita bokan turai a da niyya sosai to marilla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan yanayin zafi da aka shiga a kasashe da dama inda za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum zai kare kansa domin kauce wa larurorin da yanayin zafin kan zuwa da su To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana darakta Bukar Girema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa akan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara yanayin zafi. Shi zafi kanshi yakan addabi mutane da shi jin zafin da kanshi da yake zana da fata da yake kare duka wani yanayi da ya zo da shi ko sanyi ko zafi amma yakan fatan sukan kare mu ga jin zafi da sanyi da yawa bisa duka alamu ya zo wajen kariya wajen zafi shi ne za a ga ta fatan nan tun yana fadda ruwa da yawa yawan gumi yakan zo da yawa a bisa duka misali za ka ga cewa lokacin sanyi mutum ya fi yin fitsari sosai don saboda babu an zafin da har zai fitar da wannan gumi ko kuma magana mutum yake za a ga magana da yake yana fidda wayansu ruwa wanda ake shi a cikin kamar ta iska kenan so yanayin zafi sai ka ga mutum yana neman wajen da zai dan samu sa'ida dan samu sanyi a sai ka ga mutane sukan so su fito waje su kwakwanta a waje to wannan kwanciya a waje da shi zan fara saboda cututtukan da ake samu wajen kwanciya a waje din kaga ka bar ciki saboda zafi ka kwanta a waje kuma akwai kaman kwari da su su kuma suke neman yanayin irin zan su bunkasa a cikin irin kamar kaman sauro. sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a da likita bokan turai a da niyya sosai to kamar waɗanne irin tutuka ne suka fi addabar mutane a lokacin zafi a lokacin kuma sauro yake samu ya addari mutane ne dauki cutar wannan malaria ya ba wani ya ba wancan kuma kaga dole ka nemi ka buɗe wunduna ko kofofi don ka samu shan iska ko an fi so a irin wannan dan a kare ciwon wannan zazzabin cizon sauran sai a kwanta a garkashin wannan rigan gidan sauro akwai kuma wanda aka yi su yanzu ne aka lullube su da magunguna wanda ba wai zai hana sauran shiga cikin gidan sauron ba har yi kan ya kashe su kuma akwai cuta wanda shi ne yake hallaka mutane da yawa shi ne ciwon sankarau to sankarau din nan abin da ke jawo shi ne lokacin zafi kuma a cunkusu waje gida. to ba a son kwanciya ya zama mutane uku hudu su wuce biyar a cikin ɗaki guda a cikin to shi yakan kawo yaduwan irin wannan ciwo din sai ka ga wani su kasashe kamar kasashen mu in yanayin zafi ya zo zai a fitar da wannan allurar rigakafi na sankarau din to sai ka ga mutane a cikin su su ka lokaci kaza a da to duk lokacin da muka aka ji wannan an fara wannan allurar rigakafi na sankarau din muna son mutane su fito su karkara sai kuma yawan shan ruwa mutane za su nemi yawan shan ruwa da yawa to dole mu kula da irin ruwan da mutane za su da sha saboda yawanci sai da ruwan ko ya yi karanci saboda neman ruwan sha da mutane sun su kula su tsaftace ruwan da su sha saboda a wannan lokacin za a iya shan ruwa mai cutarwa mai kawo gudawa da kuma amai da gudawa sai ga mutum ya ruwa jin kana fidda ruwa ta jikinka kuma ga yanayin amai da gudawa sai ga mutum ya galabaita a cikin lokaci kalila sai kuma cuta na kamar mutane haka kasan muna fidda ruwa a jiki da yawa lokacin zafin nan sai sai ka ga ita hanyar da ake tace fitsari ya fita sai ka ga mutum in ya zo sai ka ga yawan yin fitsari ya ragu ko kuma ka ga ma da kasa ta ya haddare wani da ya fitsari ba saboda babu ruwan da yake sha da yawa kuma wanda yake sha din ma yana fidda shi ta wannan sai ga mutane yawan irin dutse a ce an samu dutse a mercury shiranen stone ta hanyar fitsari duwatsu da za su zauna a wajen koda ko kuma ta hanyar koda zai fi yaduwa sai zai ga wajajen mu a zuwan da akwai zafi an fi samun mutane da cututtuka da suke da alaƙa da ciwon koda. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. Dakta idan na fahimce ka kamar su waɗannan cutukan ƙwayoyin cutar su ne ke samun damar yaduwa a cikin yanayin na lokacin zafi kenan? Eto, eh inda na nufi akwai sun ƙwayoyin cututtuka kamar a ce zazzabin cizon sauro kaga su shi sauran ne ya fi yawanta lokacin zafi din shi ma da yake Allah ya yi yanayin su sun fi rayuwa irin yanayin zafi da muke za a ga su sun yawaita kuma sun fi samun wajen ruwa da baya tafiya yake kan zama waje guda da ba tsafta su yaɗu da yawa kuma akwai su kansu kamar ciwon kankarau da nake nake magana nan shi kanshi hemophilus influenza da su streptococcus sun fi son yanayin zafi din sun fi bunƙasa a irin wannan yanayi din sai ga ya haɗa su sai ga akwai wanda mai yiwuwa yana tare da shi da zai iya jawo mishi wani cuta ba amma in zafin ya shigo sai ya fi yaduwa jikin ɗan adam har inda zai jawo cuta har ya zama wani kamar ya samu ah, kamar ciwon sankara din kuma akwai virus da ake kiran su virus da yawa wanda su suke jawo amai da zawayi haka ba sai zalle kwalara ba su ma sun fi yaduwa irin wannan yanayi ne sun samu waje da suke jin daɗi don su su yadu da yaduwa su fi yawa kuma mu yan adam ya nufi ba su wajen yaduwa din kamar tsaftace waje kamar kuma taruwa waje guda a kusa waje guda lokacin zafi kuma a taruwa ɗaki guda ana kwana. gai da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gai likita bokan turai a mai da niyya sosai. To wata shawara ce jama'a za su amfana da ita a irin wannan lokaci na yanayin zafi domin kare lafiyarsu. abin da za a yi shi ne jajin za ka iya kauce wannan ba saboda yanayin haka wajen muke kamar mutum ne da yake wajen da ake kankara to dole ne ya zama na in za a sa kamar su lokacin wajen da suke kankara suke sanyi za ka suna yawan rike su da yawa mu kuma sai mu rage sa kaya masu nauyi in muna da da muna da wannan yanayi in kuma ɗaki ne ya zama da ɗaki yana da kogi gun da iska zai shiga ya fita ba ɗaki da zai zama akwai taga ta gefe guda kawai ba iskan dole in ya shiga ya samu gun to irin wannan yanayin ya kamata ko da mu mutane ba shiga gidaje ko kuma gidaje da ake so ya zama da tagogin ɗaya na kallon gefe ɗaya wanda ko da an buɗe yin iska ya zo zai shiga kuma ya fita ta wani waje in za samun ɗan fanka kuma a kunna fanka to shi ma wani layi hamdu wannan zai iya sa iskan ya dinga zagayawa amma shi ma ko da fankan ne ma ba wai fankan ake so ya zage iskan kawai da yake cikin ɗaki ba a'a samu gun da iska zai rinka da gefe guda kuma ya fita ta wata hanya to a irin wannan ake so a yawan shan ruwa da yawa a taru waje guda in za a fito waje sai sarari a kwanta a tabbata akwai dan wani tudu da za a sa ko katifa cikin ka saboda kwari da ke yawo kuma a tabbata an samu gidan sauro an kwanta a cikin su. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi da tabukar grema da ya bamu lokacin sa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya Allah ya su likita bokan sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai don matasa. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum da kuma kalubalen da yake gabansu. A shirinmu na ƙarshe mun yi magana ne akan tashe-tashen hankula da samari da matasa kan fada a ciki. an kuma yi ƙoƙarin jin ta bakin ƙwararru akan wannan matsala da alaƙarta da halayya ta bil'adama da kuma tsarin zamantakewa malam hamza ibrahim shine wanda muka hira da shi wanda kuma kwararre ne a wannan fage inda ya gabatar mana da dalilai na ilimi da sukan tura matasa da samari fadawa cikin matsaloli da suka shafi tashe-tashen hankula. matsalolin kuwa sun hada da tsatsauran ra'ayi da kuma wato rashin aikin yi to a yau shirin namu zai nufi jihar katsina ne domin wato haduwa da wata baiwar allah mai suna hajiya zulai ita dai wannan baiwar allah aikinta shine taimakawa da tallafawa matasa da samari a ƙoƙarin da take yi na samar musu aikin yi hakanan kuma tallafa waɗanda suke da larurori a rayuwarsu maza ne ko mata wannan aikin da take yi ne ya sa aka ba ta sunan lakabin uwar matasa to da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da hiranmu za ta kasance tare da ita duniya gidan kashe abu kowa ya kashe barna kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin mun yada zango ne aka tsina domin tattaunawa da malama zulai wacce ake kira da uwar matasa. To a matakin farko dai mun tambaye ta ne akan ta bamu cikakken tarihin yadda ta fara gudanar da ayyukanta. waɗanda suka shafi taimakawa da kuma tallafawa matasan ga bayanin da ta fara yi wa shirin namu. Eh, to gaskiya lokacin da na fara taimaka ma matasa shekara ishirin kenan zuwa da ishirin da takwas a gaskiya babu abin da ya sa na fara taimaka ma matasa kamar yadda na ga jiha katsina suna cikin kunci matasan jiha katsina saboda babu aiki ne yawancin yawancin su marayu ne yawancin su ƴaƴan talakawa ne yawancin su kuma ainihin ƴaƴan gajiyayyu ne to shine abin ya bani tausayi yake nake tausaya ma matasan yadda za su gama makaranta iyaye su wahala samar ma su karatu tun daga firamare har zuwa sakandare aji shida daga aji shida a kokarta ta ya gama university ko poli ko ainihin um, fatcat amma su gama sai dai zama inuwa daga nan sai yara su koya ma shaye-shaye saboda babu abin yi to shine abin da ya sa na haɗa kwamiti na kungiya a jihar Katsina to dalilin haka ya sa suka bani haɗin kai wanda a dalilin haka gwamnatin jihar Katsina lokacin Umar Musa ya janyo ni ya bani ainihin wani aiki wanda na kawo mashi a siyasance wani dan takarar shi chairman din shi Bala Saula wanda suka ga goyon bayan da matasan jihar suka bani tare da iyayen matasa mafarin aka bani uwan matasa ta jihar Katsina. To bayan da muka ji wannan takaitaccen bayani daga bakin Hajiya Zulai akan tsawon lokacin da ta ɗauka har shekaru ashirin tana taimakawa matasa da wato samari ko dai saboda saman musu aikin yi ko kuma wato taimaka musu a warware matsalolin da suke fuskanta a rayuwa ta kuma mana bayani akan abin da take koke a kansa na mai da matasa 'yan daba musamman ma dai da 'yan siyasa suke yi wanda ya zama ruwan dare a jihohi da dama na arewacin najeriya yadda 'yan siyasan suke amfani da matasan a matsayin 'yan daba da kuma karnukan farauta a lokacin yakin zaɓe na siyasa sai dai da zarar an zo ƙarshen yakin neman zaɓe sai kuma a yi watsi da matasan ga bayanin da ta yi mana dangane da wannan matsala. abin da aka ɗauki matasan yanzu illa 'yan daban siyasa daga matasa har mata ma ni yanzu saboda ni ce uwa matasa a garin Katsina a jihar Katsina kuma ni ce uwa a mata ni ke ganin abin da mata da matasa suke ciki a gaskiya masu hannu da ciuni a jihar Katsina da manyan 'yan siyasa babu ruwansu da matasa ko mata ko talakawa ko marayu kowa ta kan shi yake daga shi sai 'ya'yan shi sai a shi. To dangane da taimakon da take baiwa matasan malama zulai ta yi mana bayani kamar haka bayan mun tambaye ta kowane irin nau'in taimako ne take yi musu ga abin da ta ce. A gaskiya shi ne nake gaya maka dalilin yin wannan kungiya 'yan siyasar jiha katsina manyan su da kananan su suke tallafa min ta wani fanni in ina neman musu aiki za a gaggauta taimaka mana a ɗauke su aiki saboda ana gudun kada siyasa ta zo a umarce ni to wani lokaci kuma ta gwamnati ina neman ma wasu daga cikin su tafiya karatu wasu kuma ina neman musu aiki ta ƙarƙashin gwamnati. Ƙara da yin To bayan da muka ji yadda Hajiya Zula take samarwa matasa da ayyuka da kuma karatu a cikin gida da waje, hakanan kuma tana tallafa wa marayu da marasa galihu, musamman ma dai wato mata. dangane da haka ne muka tambaye ta domin jin ta bakinta akan wannan batu ga abin da take cewa sun biyu hirar ta fannin marayu to ƙungiya ce har da marayu fannin marayu akwai ƙanana, akwai manya akwai kuma masu wannan ciwo wanda iyayensu duk sun mutu kuma sun bar su ina nan duk ina dauke da su ina kuma taimaka musu ta karkashin wannan ƙungiyar da izinin Allah. A gidana kuma iyayensu ina ina neman su mu zauna da su su faɗi matsalolin su abin da zan iya taimaka musu tun da ni ba gwamnati ba ce ina kokari akan abin da nake da shi in taimaka musu kuma kowace wadda ta rasa mijinta tana rike da 'ya'yanta in ta shiga matsala ko ta magani ko ta abinci ko ta sutura suna zuwa ɗaya bayan ɗaya ina taimaka musu to in ka ga na ne na su sai kamar in wani abu ya samu na a gurgurce to zan iya umurtar ta su tattara da 'ya'yayensu in son ganin su ake a taimake su. Bugu da ƙari Hajiya Zulai ta yi kira ga masu hannu da shuni waɗanda Allah ya huwa cewa abin hannu da su ba da duk wata irin gudunmawa da za su yi domin a ceto da matasan jihar Katsina da ma arewacin ƙasar. Domin kuwa matasa su ne manyan gobe waɗanda ceto da su daidai ka da ceto al'umma ga baki ɗayanta. ga abin da hajiyar take cewa. Allah kamar yadda ka iya rike ɗanka wanda ka haifa ko jikanka ko kuma ɗan ɗan uwanka ka gan shi cikin kunci ko cikin matsanancin wahala to ina ba su shawarar su waiwaya baya cewar dukkan wanda ya ga kanshi akan wata kujera fannin siyasa ko kuma fannin wani abu na ci gaba a yanzu tunda ainihin tahiya ce ta siyasa to taimako yana da amfani kuma wannan matasa da ake ganin kamar suna yawo barkatai a duniya suna shaye-shaye ko sata ko fadace-fadace fishali irin daba da ake ca suna daba su da yan uwansu wallahi duk rashin abin yi ne da kuma rashin tausayawa idan ana tausaya musu ana ba su abin to da izinin Allah mutum ya tashi cikin natsuwa ya waye gari ya tafi ya yi sana'a shi ya samu abin da zai ci da kanshi ya sai sutura ya yi samu sabulin wanki ya samu na wanka to da izinin Allah za a samu haɗin kai tare da farin ciki a rayuwa. To saboda 'yan siyasa ne masu riƙe da harkokin tafiyar da ƙasa da kuma arzikinta. Hajiya laiba ta basu a baya ba wajen isar da sako da jan hankali da kuma yin nasiha. Ta yi kira gare su da su sauke nauyin da yake wuyansu na amana ta matasa kamar yadda ya dace. Aiko kiran ma shi ne ya sa ni gaba yanzu don kuma yadda shi salisu ya zo ya fira da ni a rediyon ku da tambaya ta a yanzu gaskiya muna da matsala akan 'yan siyasan mu na yanzu wa'anda ya mu musu wahala matasa su musu wahala da jinin su da karfin su da lokacin su su taimaka musu gaskiya muna da wannan matsala ina kuma roko ga manyan nan shugabanninmu masu kuɗi da suke tattara 'ya'yan bayan Allah ko kuma marayu ko gajiyayyu su amfani da su da su da jibinsu su cimma manhojinsu daga baya kuma su watsar da su ba su taimaka musu ina kira domin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dubi idan talakawan nan da idan rahama su rinka taimaka musu tana Allah zai taimaka ma kowa ya ɗaukaka kowa kuma ya mana jagoranci na gari hoton da nake kina a koda yaushe wallahi. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba. Yara. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci. Da fatan an ji daɗin abin da aka saurara a cikin wannan hira da ta haɗa mu da hajiya zulai war matasan jihar Katsina. kuma waɗanda ta isar da saƙo a gare su kama daga 'yan siyasa da masu hannu da shuni ya zamana sun fahimci saƙon da take aikewa gare su sannan kuma su yi aiki da shi na taka rawa wajen ceto da al'umma ta hanyar taimakawa matasa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne idan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa Sani a farkon nan aiki na da rabbi nake fara. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu raro mu da warhaka kuma mu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar ginin tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan binin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi ta fatan za ku kasance tare da mu nan jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. A cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan Sale Lezare ne da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar. inda zai ci gaba da yi mana bayanin saƙon hakoki daga littafin rasatul hukuk na imam zidul abidina dan imam husaini alaihi da kuma yadda iyali ya amfana da wannan bayani nasa yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa mana sauraron malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke tayi ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da jin kai ma ma'abuncin ɗimbin ni'imomi da kyautaye shi ya ba mu damar wasala karatunmu a cikin littafin risalatul haqqo na imami ma'asumi maulana aliyu zainul na da imamu husaini alaihi salam kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha bakwai hukukun ra'ayya. haƙoƙin talakawa akan mai musu mulki kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai shugaba ne na wata ma'aikata ko kai hakimi ne ko kuma sarki ne kai ko ma dai kai waye ko kai mai gida ne da iyalansa a cikin gidansa kowane irin shugabanci to haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora maka na waɗanda kake ma shugabanci wanda fa mu sani wannan haƙƙoƙi Allah da ya ɗora su ba zaɓin ka ba ne ka ce ka yarda ko ba ka yarda ba ka rayu a duniya ka koma ma Allah ta'ala idan ka kiyaye waɗannan haƙƙoƙi ka zo lafiya lau to za ka samu yardar Allah ta'ala kuma za ka more a lahirarka idan kuma ka zo ma Allah ka taɓa haƙƙin wani to Allah fa ba zai yafi maka shi a matsayinka na shugaba maulana ali zin abidin alayhi salam yake cewa fa amma huququr ra'iyatika bisultan fa Fanta lama annaka Aita, istar'aitahum bi fadli quwwatika alaihim yace wajibi ne ka sani kai shugaban ƙasa wajibinka ne ka sani kai gwamna wajibinka ne ka sani kai ministawa na kaza wajibinka ne ka sani kai daraktawa na kaza na ma'aikata kaza wajibinka ne ka sani kai shugaban ma'aikata kaza kowace irin ma'aikata ce wajibinka ne ka sani kai shugaban gari ko shugaban unguwa ko shugaban kowane irin jama'a komi yawansu komi kaɗancinsu kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya lamunce maka ka shugabanci wayannan bayi ne nasa saboda wani fifiko da ya baka wala Allah kai kafi su ilimi ko wala Allah kai kafi su hankali da hangen nesa don wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka shugabanci shugabanci na addini kenan ba shugabanci irin na zamani ba wanda za ka yi shugabanci saboda kai kafi kowa zalunci a dalilin ka iya keta ka iya maita ka iya camfi ka iya tsafi ka iya kalla zama bayan Allah ka iya magudi a dalilin haka ka zama shugaba a'a shugaban da ke shugabantar al'umma a matsayin hanyoyin cancanta na shugabanci wanda tsari na Allah ta'ala ya shimfiɗa. wanda ya fi kowa ilimi cikin al'umma ya fi su tsoron Allah ya fi su sanin abin da ya zama shi ne mafi daidai gare su alkhairi a gare su to shi ne zai musu shugabanci a ba wanda ya fi kowa ƙarfin makami ba ba wanda ya fi kowa dukiya ba a ba wanda ya fi kowa iya yaudara ba masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon bioh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba dai da jin bayanin malam kan shugaba ya san cewa allah mai girma daukaka ya bashi wannan shugabanci ne madan ya fi sauran jama'a ba to cewa allah ya baka shugabancin wayannan jama'a ne saboda fadalar da allah ya baka sama da su fa innahu innama hallahun mahallar ra'iyyatu laka du'ufuhum wa zulluhum ka kuma sani abun nan da Allah ya baka da su ma suna da shi da baka zama shugabansu ba Allah ya baka ilimi ka fi su da a ce cikinsu wani ya fi ka ilimi da shi ne shugaba Allah ya baka hankali da hangen nesa fiye da su da a ce cikinsu ne wani ya fi ka wannan da shi ne shugaba ba kai ba to bai kamata ba ka yi amfani da rauninsu bai halatta ba a gare ka kai amfani da su don ka takura musu bai halatta ba a gare ka wannan kuma sannan ka sani wanda kake ma shugabanci wanda kake ma shugabancin nan duk wani abun da ka musu ba daidai ba ba su da ƙarfi na gagara na buwaya balle su hana kansu ga zaluncin da za ka yi musu sannan kuma idan za ka zalunce su ba su da inda za su kai kuka sai a wajen Allah ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla ya ɗauki alwashin bima mazulumi haƙƙinsa don haka Allah ba zai taɓa yafe maka ba Allah ya wajabta maka a matsayinka na shugaba ga al'umma to ka tafi yadda lamarinsu akan adalci a ba kawai iyalinka da na kusa da kai da dangin matarka su kaɗai ka sani ba a ka tafiyar da al'umma lamarin al'umma tsakani da Allah kuma ka tafiyar musu lamari ta inda za su amfana don saboda damar da Allah ya baka ta ilimi damar da Allah ya baka ta ƙarfi da tunani da sauransu ba kai ka ba kanka ba kyauta ce Allah ya maka kuma waɗannan halittan Allah ne Bayan Allah ne baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mulki baya halitta a gare ka kai amfani da ƙarfin matsayi baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin muƙami. ka tauya haƙƙin talaka ka tauya haƙƙin wanda yake ka. a wajibinka ne ka san wannan damar da Allah ya baka kyauta ce ni'ima ce Allah ya baka wajibinka ka gode wa Allah kuma godiyar da za ka yi wa Allah za ta bayyana ne akan bayan Allah da kake ma shugabanci wa man shakara Allah a atafu fi ma an ama alai tu wanda ya gode wa Allah ka sani duk wanda ya gode wa Allah ta hanyar kyautatawa bayan Allah da suke ƙarƙashinka to kai kuma Allah zai ƙarfafe ka a cikin sha'anin mulkinka amma in ka ce za ka zalunci bayan Allah to Allah tabarak wa ta'ala ko ya rusa ka tun yau a sarki ka ba kai bane ko kuma ya yi maka kiwon ragon ko bishimin sarkin fawa ya yi maka ɗarmun talala ya barka ga kanan kullum kana ta ganin kai ai ci gaba ci gaba ci gaba kana ta abin da ka ga dama kana zalintar talakawa kuma kana ta ci gaba bukatun kana biya Allah yana cewa wala tahsiban Allah gafilan amma ya ya'malu zalimun ko da wasa kar ku taba damanin Allah ya manta ko bai san abin da azzalumai suke aikatawa ba na zalunta bayansa jinkirta musu yake akwai ranar dillanci yan uwana masu girma yan uwar imani wannan kaɗan ne daga cikin haƙƙin talaka akan wanda ke masa shugabanci ina ganin yau ma dai lokacin yayi nan za mu takaita da mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin ali muhammad wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi dai malam ya saki jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗanbin lokaci da ya bamu da fatan allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kun ji kiɗan yara. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shiri na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Har ila yau shirin na mun muku mawaƙa daban-daban da suka fice a nan ƙasar Iran don baje kolin su kan irin waƙe-waƙe da suka yi masu amfani da kuma faɗakarwa domin masu ware su amfana kuma su samu nishaɗi a waƙoƙin da suke gabatarwa. Akan haka ne muka gayyato muku Latif kazumi domin jin irin waƙar da ya tarar mana a cikin shirin. masu iya magana daina cewa waƙa bakin mu ita tafi daɗi a yi lafiya. سحر حسرت بستان که داری ای مرغ سحر حسرت بستان که داری این ناله به اندازه همانه که داری kun saurari latif kazimi kenan wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran game da irin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su bari in koma gefe in jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiyo shirin ya kawo jiki sai a zama an ji za a ji mu ɗauke da wasu da ɗan waƙe-waƙen da kuma wasu mawaƙan na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na sa da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. بده کشتی